Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci bakwai ashirin da biyar da kuma sittin Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. ko kuma VOA Africa zango 200.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. Masu sauraron mu Salamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. To jama'a Assalamu alaikum. sunana mahmud lalo yau 21 ga watan afrilun shekarar 2019 jami'ai a kasar sri lanka sun ce an kai hari a wasu coci-coci guda uku da wasu otal-otal uku a yau lahadi a kusan lokaci guda sama da mutum hamsin ne rotanni suka ce sun mutu kana wasu ɗari uku suka jikkata a hare-haren kamfanin dillancin labarai na associated press ya roito jami'an tsaro suna cewa ta yiwu fashe-fashen da aka ji guda biyu sanadiyar har haren kuna bakin wake ne hukumomi sun ce cocin st anthony na ɗaya daga cikin majami'in da aka kai harin sannan otel-otel ɗin uku na wajen colombo ne babban birnin ƙasar sauran majami'un sun hada da st sebastian da ke nugumbo da kuma wata majami'ar da ke batakoluwa babu dai wanda ya ɗauki alhakin kai waɗannan har-hare wasu 'yan tawaye ɗauke da muggan makamai sun farma wata cibiyar da ake kula da masu fama da cutar ebola kusa da birnin batambo da ke jamhuriyar demokuraɗiyyar congo sawa'i bayan da wani hari na daban ya yi sanadin mutuwar wani likitan ƙasar kamaru da ke taimakawa masu fama da cutar inji 'yan sandan ƙasar an yi nasarar kashe ɗaya daga cikin 'yan tawayen a lokacin harin wanda aka kai a wani asibiti da ake kira katuwa inda anan ne ma'aikatan lafiya ke kokarin daƙile yaɗuwar cutar wacce ta ɓarke a gabashin ƙasar ta jamhuriyar demokuraɗiyyar kongon mataimakin magajin gari patrick kambale ya ce maharan sun yi kokarin kona cibiyar ne a daren jiya al'ummar kasar masar sun fara kada ƙuri'a a zaben raba gaddama kan ko a yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar garan bawal ko kuma aka sun hakan idan dai har aka amince da sauyin hakan zai ba shugaba abdul fatah al-sisi damar ci gaba da zama akan karagar mulki har zuwa shekarar 2030 zaben wanda aka fara a jiya asabar na zuwa ne kasa da mako guda bayan da majalisar dokokin ƙasar wacce ke da rinjayen masu goyon bayan al-sisi ta amince da sauyin rotanni sun ce an jibge jami'an tsaro a rumfunan zaɓe yayin da gidan talabijin ɗin ƙasar ya rawaito cewa shugaba al-sisi ya kada ƙuri'arsa tun da safiyar jiya a sabar kenan masu goyon bayan masu goyon bayan ai garan bawul ga kundin tsarin mulkin ƙasar sun kwatanta zaben a matsayin wani aikin ƙasa da ya rataya a su inda sukan yi ikirarin cewa ya kamata masa ta nuna wa duniya za ta iya kare kanta musamman idan aka yi la'akari da yadda take zage da kasashen da ke fama da tashin tashina sai dai shugaban jam'iyyar adawa ta tayyar alkarama abdulaziz al-hussein ya faɗa wa gidan talabijin ɗin alhurra cewa ba sa maraba da shirin yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar garin bawul labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc mutane da dama ne suka rasa rayukansu a wani hari da aka kai ginin da ke dauke da ma'aikatar sadarwa a kabul babban birnin kasar afghanistan a cewar hukumomi an kai harin ne jim kaɗan bayan tsakiyar rana inda aka ji wata fashewa a wajen ginin shugaban 'yan sandan birnin kabul sayyid muhammad rashandil ya ce wannan kunnan bakin wake ya tarwatsa kansa lamarin da ya baiwa sauran maharan damar kutsawa cikin ginin wanda ke da cikakken tsaro kakakin ma'aikatar nasrat rahimi ya ce ma'aikata biyar da wasu jami'an tsaro uku na daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu sannan an harbe wasu daga cikin maharan a wani ba ta kashi da suka yi da jami'an tsaro harin wanda kungiyar taliban ta ta kanta da shi ya faru ne bayan watanni da a kwashe ba a sami wani tashin hankali ba wata majiya a ma'aikatar shari'ar kasar sudan ta ce masu shigar da kara sun fara tuhumar hamararren shugaban kasar umar arbashir da laifukan karkata kudaden kasar da kuma ajiye wasu makudan kudaden kasashen waje ba bisa ka'ida ba majiyar ta ce sojojin kasar masu tattara bayanan sirri waɗanda suka binciki gidan tsohon shugaban sun samu akwatuna makare da kudade da yawansu ya haura dala 351 da euro miliyan shida da kuma fam ɗin ƙasar ta sudan ana sa ran za a yi wa albashir tambayoyi a gidan yaron da ake tsare da shi a yadda ake kira kobar yanzu haka ana kuma tsare da shi da wasu 'yan uwansa biyu waɗanda su ma za a tuhume su da laifin cin hanci da rashawa a cewar majiyar yunkurin jin ta bakin wasu daga cikin iyalan tsohon shugaban ya ci tura an haɓar da gwamnatin shugaba umar albashir ne a ranar 11 ga watan afrilu wanda har ila yau kotun hukunta manyan laifuka ta icc ke neman sa a jallo yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin domin iyali, amma bari ku fara da jin maimaicin shirin na kasa ba kasawa ba tukuna. Na kasa. Na kasa. Na kasa. Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mummuni Barma. Har yanzu dai shirin na kasa na tare da Suleiman Abdulaziz dan siyasa jigo a kungiyoyin nakasassun garin Kaduna wanda kuma kwararre ne a fannin lissafi. aikin da ya ba shi damar shiga duk inda masu kafafu ke shiga duk da cewa Allah ya jarabce shi da larura a kafafunsa To a ci gaban wannan hira bakon namu ya faɗa wa wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikra cewa mai da hankali wajen baiwa yara na kasassu karatun zamani wani babban makami ne a yakin da ƙasashe masu tasowa suka sa gaba da nufin murkushe sana'ar bara. Saboda haka ya gargaɗi al'umma da ƙungiyoyi masu zaman kansu da gwamnatocin ƙasashe su kula da batun ilimin na kasassu. To amma ku bari mu fara daga inda yake amsa wannan tambaya. Malam Suleiman ka jingina siyasa koko kana yin ta. Yanzu eh, siyasa na tabawa kasan yanayin da wannan siyasa ta zo ta wannan lokaci siyasa ce wanda take da wuyan sha'ani tana neman natsuwa da sanin ya kamata saboda in ka lura da yadda ake siyasa a wannan lokacin in dai ka san mutuncin kanka dole ka ja baya saboda wata dama ne da wani yake nema ya ciwo wani mutunci kuma siyasan zaka ga yadda ta canja abin mai mutunci ma da ya tsira to shi yasa da muka lura da wannan yadda siyasar nan take sai muka ja baya muka gani duk wanda ya zo sai mu bashi shawara tunda ana ci gaba da wayarwa da mutane kan na ita siyasar nan ba fada ba ce kuma ba gaba ba ce mutane su fahimci neman yanci ne saboda mun fito ni a matsayin neman yanci ne ba wai wani ko ka zo ka ciwa wani mutunci ba ka yi takara har so bi daga kansila ka yi gaba ka yi takarar majalisa kila mutane su ce to aina kake samun kuɗaɗen da kake siyasa bayan yan uwanka wanda Allah ya jarabta da irin wannan suna can akan titi suna bara eh, To eh, gaskiya na sami goyon baya a wannan lokacin daga gida ne. Gaskiya ba zan ce eh, komi ba wa ita mahaifiyata gaskiya ta bani goyon baya ɗari bisa ɗari a wannan lokacin don kuɗaɗen da na dinga amfani da su a zahirin gaskiya na ta ne. yanzu kai me kace kana rayuwa yanzu akwai eh, supply ne da nake yi kana kawo kayayyaki wani iri na abinci ko na gida ko na akwai supply na chemical ne magani ne irin na dabbobi e to in na kawo da yake da can na san harkan to amma a yanzu ina da waɗansu mutane a cikin kasuwa haka to dan wani dan lokaci can baya rayuwa ta dan yi wuya ba abin da ake yi to Allah da ikon shi cikin wa'yansu 'yan lokutan nan kuma Allah ya haɗa ni da wani tare ma muka yi makaranta to shine nake dan yin wannan supply din yakan bani sai in nemo sai in cire nawa ka taba jaraba wata sana'ar hannu misali gaskiya eh, eh, eh, na yi sana'o'i da dama amma dukansu allah bai yi za a ci abinci ba amma ka taɓa yin bara gaskiya ban taɓa yin bara ba ban san yadda ake yin ta ba saboda alhamdulillahi ni tun da na taso daga eh, tun ina karami ban san komi ba sai makaranta me kake gani yana jawo wa wasu daga cikin waɗanda Allah ya jarabta da irin waɗannan na ƙasa bara to ita bara nan wa'yansu dole ta sa su suke yin bara saboda in muka duba yadda ƙasar take ciki waɗansu kuma kusan a ce tun daga gida ne abin ya faru saboda in ka duba tun yana, ɗan tasowa zaka ga an fara dan ajiye shi a kofar gida yana duk wanda zai dan wuce yana dan jefa mai yana abin nan to in ya fara kasan kuɗi da daɗi to tun yana karba ana zuwa ana bashi ne to wata rana fa zai je nema da kanshi wa'yansu kuma zaka gani ma su tun daga haihuwansu ma ai zaka ga wa'yansu ana yawo da su kamar masu yan biyu a zamanin da zai kaje an ce wai ai bara suka zaba to ita a bace wanda ba ta da wani mahalli a ko'ina Malam Suleiman wa kake ganin zai taimaka a rage ko a daina bara ko da na kasa a nemi inda za a nemi abinci. Hana bara akwai nauyi nauyin na kowa ne. Yau idan muka lura da ita kasan yadda take ciki idan aka ce ita gwamnati ce mun yaudari kanmu ita kanta gwamnatin ma ya ta kari da kanta to amma waɗanda ya kamata su taka rawa mahimmiya shine malaman addinai saboda malamai suna zuwa suna yin bayanai akan 'yan siyasa malamai suna yin bayanai akan masu kuɗi amma ita na kasan nan fa malamai sun ki eh, abin da su yi bayani a kanta kuma eh, eh, su fito su faɗi irin martaban da Allah ya wa kasa in suka fito suka faɗa mutane da kowa da kowa in aka fara tarawa masu nakasa su suna gani ai su ma za su tashi a na babu to shi yanda Allah ya ikon shi duk abin da wani zai cire ya ba wani ba zai taba karewa a wurin shi ba tunda shi wai mai bayarwa ai eh, ba zai kare a wurin shi ba to bawan shi ma da yake bayarwa eh, eh, in ya bayar ubangiji cewa ya zan kara mai idan kuma ka hana za a rage maka to malamai ya kamata su fito su yi bayani akan yadda ya kamata ita al'umma masu shigo ciki su tallafa wa mutane masu nakasa sai a rage saboda ita bara nan in ka lura a ina ne take a arewa an bar mu a baya in ka je kudun suwaye suke bara yan arewa in ka dawo arewa suwaye suke yin bara yan arewa ina matsalar take to kaga matsalan dai tana nan a nan arewa to lokuta ne da yanzu alhamdulillah yanda aka sanya wa wannan kudiri na hakkin nakasassu hannu mai girma shugaban kasa janar muhammadu buhari ya sa mai hannu to kaga ya kamata a ce yau mu eh, da eh, 'yan arewa mun zo mun yi karatun ta natsuwa kanmu saboda mu ci gajiyan wancan abu muka tafi a harkan bara bara bara wallahi 'yan kudu sun mana nisa a kome ake abin nan dole ne mu san menene za mu yi a ƙarshe akwai wani saƙo ko wata shawara ko wani bayani da ka so ka yi kila ban tambaye ka ba ko abin da za gaya su 'yan uwanka wanda suke da irin wannan eto eh eh, abin da na manta ba faɗa ba shine bayan a harka ta siyasa na shigo cikin kungiya ta nakasassu an dama da ni wanda na rike mataimakin sakatare na haɗaɗɗiyar kungiyar nakasassu ta jihar kaduna na zo na rike sakatare na kungiyar guragu na jihar kaduna sannan na rike mataimakin shugaban abin nan wanda yanzu ni nike jagorancin na haɗaɗɗiyar kungiyar nakasassu ta jihar kaduna ka yi aure na yi aure shekara ɗaya kenan da wata uku ana dai kan hanya nan da 'yan wata biyu zuwa uku insha Allahu. To uh, me za ka gaya wa 'yan uwanka a ƙarshe musamman wanda suke da wannan inda za su jajirce su ma a uh, wajen ganin sun ɗari matsara ko sun biyo sawunka uh, wajen kiyaye abin da za a kiyaye mutuncin mutum. To abin da zan kiran da zan yi wa 'yan uwana mu sani ita dai wannan nakasa ba kasawa ba ne. kuma na ɗaya duk abin da wani zai iya wallahi za ka iya idan wani eh, zai yi ɗaya kai a matsayinka na mai na ƙasa za ka iya yin uku saboda ƙwaƙwalwa ce ai take yi ita na kasan na a wani ɓangare ne na jiki yake samu a fito a nema insha Allahu Allah kuma yana tare da eh, eh, mai nema kuma za a samu zan yi amfani da wannan dama in gode wa wannan gida naku mai albarka yanda ake baiwa 'yan uwanmu masu nakasa goyon baya yanda suke bayyana bayanansu da 'yancinsu a kafafen yada labarai ba abinda za mu ce sai dai gode allah ya saka da alheri. Masauraro a nan ne wannan tantaunawa ke kammala kuma nan muke dakatar da shirin na yau. A madadin wakilin muryar Amurka a Kaduna Isa Lawal Ikara da bakon shirin na kasa Suleiman Abdulaziz da waɗanda suka ba da gudunmuwa wajen ganin shirin ya je gare ku ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku Allah ba mu alkhairi. Salamu alaikum. yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni ba roƙi Masu saurari alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau aka cika shekaru biyar da kwana biyar da sace 'yan matan cibok 276 da har yanzu ba san inda saura 112 suke ko suna nan da rai ko kuma halin da suke ciki ba. Yayin da kuma kungiyar Boko Haram ɗin da ta sace su take ci gaba da riƙe Liya Sharibu ɗaliban makarantar sakandaren garin Dabci ɗaya tilo bayan sakin sauran ɗalibai sama da ɗari da aka sace su tare. Ranar cika shekaru biyar da sace 'yan matan Chibok ɗin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayyana bakin cikin gaza ceto 'yan matan tare da sake yin alkawalin ceto su. A cikin hirarsu da wakilin Umar Faruk Musa kakakin fada shugaban ƙasar Garba Shehu ya bayyana cewa. Hakika saƙo ne ga iyaye da al'umman Chibok da al'ummar Najeriya da baki ɗaya da shugaban Muhammadu Buhari na taya su juyayi da bakin ciki akan cewa yau shekara biyar waɗannan 'yan mata da ake fata za a dawo da su sake ci gaba da rayuwarsu da iyayensu da 'yan uwansu har yanzu Allah bisa a dawo da su da gaba duk da cewa Allah ya ba da nasara hakan wasu da suka tsere da kansu daga ciki da kuma gudunmuwa da gwamnati ta bayar na karɓo wasu daga cikinsu wanda za a ce kusan fiye da rabi Allah ya dawo da su suna nan suna ci gaba da rayuwarsu musamman wajen gina ilimi da aka so a dafe masu shi sabon shugaban muhammadu buhari ne, kada a samu karayar zuciya shi kan ba zai hakura ba zuciyarsa tana kan wannan abu duk abin da gwamnati a ƙarƙashinsa za ta yi don dawo da su waɗannan ya mata na cibo kanta italiya sharif wannan yarinya kwaya da tal ta 'yan makaranta da eh, allah ya dawo da sauran ita ba bata dawo ba eh, ana samun labari mai karfafa gwiwa cewa waɗanda suke shiga tsakanin mu gwamnati da su waɗanda suke da da ita suna nuna cewa sun amince ko kuma suna son su dawo da ita su suna nuna damuwa akan tsananin tsaro da irin matakai na soja wannan yanki na arewa maso gabas ko sun dawo da ita za su iya zama ko su koma lafiya waɗannan abubuwa da ake kokari a warware su cikin nufin ubangiji ita gwamnati tarayya ba saki ko a wata ƙasa ce makociya ma a je a danka ta ga su a dama da ita ba saboda haka a takaice da abin da nake so ce gwamnatin najeriya ba ta kura ba ba ta fasa ba kuma allah ya da aka ce ceto wasu daga ciki a baya can waɗanda suka rage cikin nufin ubangiji ta kokari da ake maslaha da ba fatawa da ake filin daga za a dawo da sauran. amma abun damuwa shine duk da irin wannan fafutukar da kwazo da shugaba buhari ke yi da kuma alkawari da karfin gwiwa da yake baiwa al'ummar da abun ya shafa kai tsaye har yanzu wasu suna ta nuna damuwa cewa sun gaji da hatarasa ba su ga kahu ba wani karfin gwiwa ko wani abu sabo shugaba buhari yake da sako gare irin wannan mutane to mu dai abun da muke so mu ce shine alhamdulillah a bangaren gwamnati mun su da kyakkyawar ɗabi'a da kuma kyakkyawan hali da al'umma cibo ke nuna wa akan wannan mummunan lamari da ya same su da kuma ba su haƙura ko su ce a'a an gaza ba tunda kaga ko wannan zaɓe da aka yi na watan biyu a wannan shekarar da shugaban ƙasa al'ummar cibok buhari suka yi saboda haka wannan yana da tasiri wayanda suke fice suna cewa a'a ba a komai ba ba a iya ba ashe a cikin su ba akwai har yan takarar shugaban ƙasa a cikin su ba kuma suka je suka gabatar da kansu jama'a ce ba ta son su saboda haka mun san cewa akwai masu yi makalewa ko su ɗafe akan akan wannan batun don bukatar siyasa don bukatar abin duniya cikin kasashen duniya da yawa akwai masu son su aiko da abu ma na gudunmuwa kuɗi ko da haka akwai bukata iri da yawa mutane amma dai wanda abin ya dame shi wanda yake da kishin abu wanda ya san ciwon rasa ɗa koya a wannan hali da ake ciki muna jaddada musu cewa shugaban Muhammadu Buhari yana tare da su. Na kuma hira da Hajiya Aisha Yusuf ɗaya daga cikin jigajigan fafatukar ceto 'yan matan karkashin ƙungiyar da ake kira Bring Back Our Girls ko kuma BBOG a takaice ga abin da take cewa. Yanzu an yi shekara biyar da sace 'yan mata Chibok a kuma a ranar talatin ga watan nan watan Afrilu za mu yi shekara mu ma shekara biyar. da sai da aka yi kwana goma sha biyar. da ɗauki 'yan matan ciba kafin aka fito aka yi zanga-zanga zuwa na national assembly dama a nan a kan social media aka yi tarika a maganganu dai a ga sauransu amma haɗa jama'a da fitowa sai ran talatin ga watan afrilu muka fito mun ji bayani daga shugaban kasa shugaban kasa ya fito ya yi bayani ya ce zai yi yadda ya kamata ya fito da su amma babban abin shine ai game da abin da shugaban ƙasan ya faɗa kusan abin da ya faɗa bara kenan da aka yi shekara hudu da ɗauki 'yan matan cibok amma mu muka ce abin mamaki a ce shi shugaban ƙasa yana uba yana kaka ya san kuma ciwon ɗa ya san kuma ciwon rashin ɗa bai iya samu ya kira iyayen 'yan matan cibok nan su goma sha ɗaya da eh, su ɗari da goma sha biyu da har yanzu suna nan hannun su 'yan boko haram ya kira su ya zaunar da su ya musu jawabi ya musu magana mai daɗi ya ba su haƙuri ya gaya musu duk abubuwan da gwamnati nan take yi ga yadda za a fito zuwa la gaba ɗaya babu babu wani wani ɗan gwamnati ko wani abin da yake ya same su babu wanda ya magana da su sun fi shekara biyu da wani abu ba mai ce musu uku ba mai ce musu kala kawai an kyale su kawai suna suna cikin wahala a ƴaƴansu da aka ɗauke shin wai shugabannin nan da muke da su inda ƴaƴansu ne aka ɗauke za su haka don ƴaƴan talaka ne aka ɗauke shine kawai ake son kawai a bar magana daga an yi magana sai a ce wai ai an dawo da wasu eh mun ci an dawo da ɗari da bakwai abin da ya kamata gaba ɗaya mu gane cewa wani dawo da yan matan ci ba wai wani alfahari aka musu ba ba wai kuma alfarma aka musu ba yancin su ne na yan ƙasar Najeriya gwamnatin Najeriya ta tabbatar cewa ta kula da su yadda ma ba wanda ma sai ɗauke su kuma abin ba. To a cikin bayanin da shi kakakin shugaban kasa Garba Shehu ya ya bayyana cewa gwamnatin tarayya tana iyaka kokari tare da haɗin gwiwa waɗanda suke shiga tsakanin nan domin ganin cewa bayan an ceto musamman Italiya Sharabu ya ambaci cewa in an ceto ta nan ana so a tabbatar cewa an ci gaba da kare rayuwarta da kuma danginta baki ɗaya shi yasa ake so ba a so a yi gaggawa a zo kuma a yi dana sani. Turawa suka ce talk is cheap wasu ma suka ce talk is free. Don yawancin magana aka yi shi ko an ɗauki alkawari za a wani abu ba a tabbatarwa an yi shi ne babban magana. kawai su ce suna magana kullum su fita su ce mana ai suna kaza suna kaza amma ba a gani a ƙasa me yasa ba zai je a sami iyayen matan nan ba a musu bayanin nan a gaya musu abubuwa da ake ba wai an cewa a fito wata sirrin kasa a faɗa jama'a a'a akwai abin da ake kiran feedback mechanism muna ganin sauran kasashen waje abubuwan da suke idan an ɗauke musu wani yadda za su ga mutane ga abin da suke yi amma nan kamar ma ba mu isa ma mu tambaye su su ga mana magana ba. Abin da ya fi ɗaure muku kai yanzu rashin ceto 'yan matan ne ko kuma rashin bayani da ita gwamnatin take ma iyayen 'ya'yan. Gaba su don baya da za a yi a ciki yanzu iyayen ba mutuwa suke yi na jin kwanakin baya ɗaya daga cikin uwar wacce ake abin nan ta yi ta samu cutar stroke wani zai iya ce ai ko ina ana mutu ai an ko ina ana mutu akwai amma akwai kuma rashin wanda ke a bakin ciki zai sa mutane hawan jini da sauransu iyaye suna cikin wani halin akwai wani interview da aka yi da wata daga cikin babu um, yan matan da aka ɗauke Mrs. Samuel inda kake kira kake kuka ga gwamnati tana cewa don allah gwamnati ta dube su da idan rahama gwamnati ta ta san cewa su fa kamar fa matattu suke kawai suna tafiya ne shekara biyar ba karamin abu don ta so lokacin da ma aka muka abin da dinmu na makin shekara biyar na yan mata eh, cibak na a hannun da aka sace su ka kasa mata ya da yake abin da muka yi an sa kujeru da kujeru da tebura ɗari da goma sha biyu da kowane yarinya an sa sunanta har da na ah, liya ba aka ba ta teburinta aka ce uwar ta je ta zauna akan ta ta kira ma sunan yarta wallahi sa sa kai faɗuwa ta yi tana ta kuka ya za a cewa mutane abu za a gaya musu ba. Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da wakilin Mu'umma Faruk Musa da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta. za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. To madalla abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu Amina Buhari au nake cewa a wani lafiya.